Mm-hmm. Sashen Hausar muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da warhaka Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lale a shirinmu na daren Juma'a 15 ga watan Afrilu. Za ku ji cewa gwamnatin Kamaru da ta Jamus sun gana kan batun tsaro. A Najeriya kuma taro aka kammala na tabbatar da zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya. idan mun kaɗa kaduna kuma za a ji ra'ayin jama'a game da wato dokar hana barace-barace da tallace da tallace kan titi sannan idan akwai lokaci za a ji kashi na biyu na fashin baki kan yunkurin shugaba buhari na baya-bayan nan na cito dala kuma kamar kowane daren juma'a yau ma kofa na nan buɗe don kira a bayyana ra'ayi game da maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa kamar kullum lambar da za a kira mu ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar akwai mu kuma tafa da labaran wasanni yanzu kam a sha labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran a najeriya yankin arewa maso gabashin kasar mutane fiye da miliyan ɗaya da aka raba da muhallansu yanzu sun fara koma gida suna aiki tukuru domin su sake gina yankunan su da rikicin boko haram ya lalata cikin shekaru bakwai da suka wuce sai da tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo ya ce al'amarin zai ɗauki lokaci mai tsawo amma tuni wasu sassa sun fara ganin canji bagara sabar da boko haram ta wanzar a yankin ya kashe dubban mutane hiraba ba wasu dubbai da muhallansu mayakan kungiyar sa kuma sace akalla mata da kanana kusan dubu bakwai cikin shekaru bakwai da suka wuce amma shekarun babanan nan sojojin najeriya sun fatattaki yan bindigar daga manyan tungayensu tsohon shugaban najeriya obasanjo wadda ya hira da wadda aka yi hira da shi cikin shirin talabijin na muryar amurka ya ce yana da kyakkyawar fata ga yankin bayan ziyarar da ya kai maiduguri babban birnin jihar borno a baba nan a japan an fuskanci girgizar ƙasa mai ƙarfi karo na biyu da asubahin asabar agogon ƙasar wanda hakan ya sa hukumomi suka yi gargaɗin yiwuwar a sami igiyar ruwa ko tsunami amma daga bisani suka janye gargaɗin hukumar nazarin ƙarƙashin ƙasa ta amurka ta ce girgizar mai ƙarfin awo bakwai ta auku ne kusa da wani wuri da ake kira kumamoto da misalin karfe 1 da minti 25 na daren asabar agogon wurin jiya alhamis wata girgizar ƙasa mai ƙarfin awo 6.5 ta afkawa wani wuri kusa da birnin kyushu kimanin kilomita 1,300 kudu maso yammacin tokyo hukumar kula da yanayi ta japan ta yi gargaɗin yiwuwar a sami igiyar ruwa ko tsunami a yankin da ke gabar teku a yammacin birnin kyushu amma daga bisani ta janye gargadin yau juma'a sakataren harkokin tsaron amurka ash carter ya kai ziyara cikin wani jirgin ruwan amurka da ke shawagi a ruwayen tekun da ake kira na kudancin china domin ya jaddada kudirin amurkan kan tsaro a wannan yanki da yake magana ga manema labarai cikin ruwa wato cikin jirgin ruwan mai suna uss john c stannis mai dakon jiragen yaƙi kata ya ce amurka ta ƙudiri aniyar wato taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da zaman lafiya a yankin amurka ta ce ta ƙara dakaru da kayan aiki a yankin tekun kudancin china da ma yankin asiya da pacific baki ɗaya domin nuna goyon bayanta ga ƙawayenta kuma ba tana hakan bane domin wata ƙasa guda ɗaya akwai kimanin sojoji dubu biyar cikin jirgin wanda yake ɗauke da jiragen yaƙi na sama wato saba'in da biyar cikinsu har da jiragen sama na yaƙi samfurin f-18 da yake tsokaci kan yunkurin harba makami mai linzami da koriya ta arewa ta so ta yi yau juma'a wadda bai samu nasara ba shirin da aka so a yi da zammar bikin ranar haihuwar mutumin da ya kafa kasar kata ce amurka tana kallon matakin na yau a zaman wadda bai samu nasara ba duk da haka matakin a ganin sai ce takala ce daga koriya ta arewa a yankin da baya bukatar irin wannan hali a halin yanzu To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. dan takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar demokarar bani sanders ya soki gibin da ke akwai tsakanin masu hali da talaka a duk faɗin duniya daga nan ya caccaki handamar masana'antun mai a cikin wani jawabin da ya gabatar a wani babban taro a fadar vatican da wato tafafa roma a yau dinnan juma'a dan takarar wanda kuma sanata ne mai wakiltar jihar vermont a majalisar dattijan amurka ya ɗauki hutun kwana ɗaya daga yakin neman zaɓe domin ya halarci taro kan zamantakewa da tattalin arziki da batutuwan muhalli ko da shike ma'aikatan kwamitin yakin neman zaben sanata sanda ɗin sun ce ziyarar ba ta da wata manufa ta siyasa a jawabinsa a Vatican ya mai da hankali kan batutuwan da yake ta magana a kansu a duk lokacin da yake yakin neman zabensa ziyarar da mr sanders ya kai vatican din tana zuwa ne 'yan sa'o'i bayan zazzafar muhawara da yi da abokiyar takararsa madan hillary clinton To labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji, gwamnatin Jamus da ta ƙasar Kamaru sun gana yau kan batun tsaro. Awal garba gare ka. Yau ne aka kammala taron karawa juna sani kan wanzar da zaman lafiya a ƙasar jamhuriyar Kamaru musamman ma a jihar Arewa mai nisa an da maharan Boko Haram suka baje kolin su suna kaiwa al'ummar da basu ji ba kuma basu gani ba hari na ƙunan bakin wake da ma harin sari kanoke haka ma a jihar gabashin ƙasar nan ma ana fama da 'yan yakin zunkuru waɗanda suke ƙetarowa daga ƙasar Bangi suna kutsowa ƙasar ta jamhuriyar Kamaru suna yau al'umma barna da ma yi wa makiyaya fashi da ma sace musu shanunsu da dukiyoyinsu shine kasar jamus wanda ita ce ta fara yi wa kasar ta jamhuriyar kamaru milkin malaku ta hada taron na kwanaki uku a birnin yawunde bisa ga jagorancin jakadan kasar da yake yi wa manema labarai jawabi ya ce Cameroon in um, supporting their uh, Uh, muna matuƙar son ganin cewa mun samarwa dakarun tsaron ƙasar ta jamhuriyar Kamaru kayayyakin aiki na musamman irin na zamani kasancewa muna fata za mu kaddamar da zaman lafiya a arewacin ƙasar da mafaɗin ƙasar baki ɗaya. Ya ci gaba da cewa za mu yi tsayin daka don mu ga mun kori 'yan ta'adda a faɗin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Shi ma fito Janar na 'yan sandan ƙasar ta jamhuriyar Kamaru Martin Bangangele ya ce. National Security da mu da takwarorin aikinmu na ƙasar jamus muna ƙoƙari mu ga cewa mun zamar da zaman lafiya akan iyakokin ƙasar mu wannan lamari dai ya zo daidai ne da yanda 'yan matan sakandaren chibok suka kwashe shekaru biyu a hannun 'yan ta'addan boko haram har yanzu babu amo babu labari wanda ana ganin cewa suna tsakanin dajujjukan nan na ƙasashe guda uku ƙasar kamaru chadi da ƙasar tarayyar najeriya muhammad awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru To a gaida awal har yanzu dai game da batun na tsaro za mu kaɗa Najeriya inda aka yi taron manyan ƙusoshin Najeriya don share fagen babban taron manoma da makiyaya don maido da zaman lafiya tsakanin ɓangarorin biyu. Madina Dauda gare ki. Rikici da kan taso tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya bai tsaya bangare ɗaya kawai ba, kama daga arewacin ƙasar ya zuwa yammaci da kudanci. ana samun rikice-rikice ya Allah akan gonaki ne ko kuma dabbobi rikici na iya bullowa. Ministan cikin gida Abdulrahman Bello Dambazau ya yi yunkurin kawo ƙarshen fitintunu da kan auku tsakanin manoma da makiyaya. Wannan dai taron taro ne wanda yake an haɗu don a zauna a duba yaya za a yi shi sa jamoyi ne na gwamnati to amma za mu yi babban taro wanda zai haɗa da su makiyayan da manoman da za a gayyato mutane daban-daban fanni-fanni a zauna a fuskanci wannan abu. Manomi wanda har ila yau makiyayi Isa tafi da mafindi ya ce wannan zamani na canji inda ministoci ke aikin kawo zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya. Wannan fa zamanin nan na zamanin aiki da hankali ne. Kai ma baka gani ba bayan an tantance ministoci makaranta aka buɗe musu na kwana biyu ba wai karatun nan shine iyakan karatun da za su bi a'a amma ga fitila ga haske wanda za su dubi hanyar da za su bi idan mutum yana tsammanin da magana ake yi to zai gan shi a tsare to ya san fa a ƙarshen rana ga abin da ake tsammanin ya yi shugaban kungiyar haɓaka matasa na jihohin arewa imrana wadanas shi ma ya tofa albarkacin bakinsa a kan yunkurin mu ne za mu waye gari cewa dama abubuwan yi a wurin ba yawa ke gare su ba ƙasar na ita muka sa gaba saboda muke ganin muke da rayuwa muke da sauran lokaci duk abin da za a yi wanda ya kasance ya dace a yi domin talakawa kada su waye gari su ce sun yi zaben tumin dare Jawabin bayan taron na cewa idan ana son zaman lafiya ta ɗore tsakanin manoma da makiyaya to sai fa an haɗa kai gaba ɗaya a duk lokacin da za a yi shawarwarin abin da kowa zai aikata idan zai shafi zamantakewa kuma a rika tuntuɓan manya daga fannonin duka biyu domin bambance ɗanduma da kabewa madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina daga abuja kuma sai kaduna inda ake mai da martani kan wata sabuwar dokar hana barace-barace da tallace-tallace kan titi isa lawal ikara muna jinka kwana ɗaya ta da amincewa da dokan nan ta haramta tallace-tallace da barace-barace a kan titunan jihar kaduna da masa dokokin jihar kaduna ta yi wasu daga cikin waɗanda wannan doka ta shafa sun ce akwai sake Kwamar Muntar Sale ne kakakin haɗaɗɗiyar ƙungiyar makafi ta arewacin Najeriya. Wannan sawa dokan nan hannu ta 'yan majalisa tsakani da Allah mu na kasassu ba za mu taɓa yarda da ita ba kuma ba za mu amince da ita ba. Muna domin cin mutuncin haƙin ɗan adam ne dokar nan da ya cewa aka yi duk wani a gani yana barin nan ma za a kama shi ko a ci shi tara ko a ɗaure shi kun ce kuma ba za ku bari ba ya kuke ganin za ku fito na fito da gwamnati abin da dai za mu ƙara kira to da su ita gwamnatin jihar kaduna in haka ne na farko dai ko ta ƙara faɗin makabarta ko kuma ta ƙara gina gidan yari don gidan yarin da ke kaduna na san zai yi mana kaɗan domin baka bani abin da zan ci ba baka bani abin da zan sha ba baka ban abin da zan biya kuɗin makarantar yara na ba baka ban abin da za ka taimaki ta ba kamar yadda ka ce za ka dakatar da ni to kome masu zuruntu da kai komo a kan manyan hanyoyin jihar kaduna domin sai da kayayyaki ga matafiyan da ke cikin mota za su ce game da wannan sabuwar doka Suna na rabilu tsakani ga allah wannan doka da aka kawo ba mu ji daɗin ta ba saboda dukkan munan wanda aka gani da ke nan talaka ne ko akalla mutum ya kai sama da dubu wanda ke cin abinci a nan bangaren idan aka ce an hana wannan tallai to ya ake so mu mu zama barayi ake so mu koma ko komi ake so mu koma sunana abubakar jamilu to abin da nake so in yi kira ga mai girma gwamna a taimaka a yi mana wata dama wadda mu ma za ya kasance ba za mu zauna muna zaman banza ba dai sarki bulu za mu iya daina amma a taimaka a ba mu aikin yi eh, sunana usman gaskiya ban ji daɗi wannan abu ba da kama ita dai wannan doka wadda gwamna malam nasu yan rufa'in jihar kaduna ya aike da masu dokokin jihar kaduna ta samu amincewa ne a zaman zauren majalisar na ranar alhamis din nan wanda jim kaɗan bayan amincewa da dokar shugaban kwamitin yaɗa labaru na majalisar dokokin jihar kaduna dan majalisa nuhu goro ya ƙarin haske game da irin abubuwan da ita wannan doka ta kunsa. Dokan ta ce mai bayarwa da mai karba dukansu za a hukuntar da su. Mai sai da kayan da kuma sayar da kayan shi ma kanshi dukansu su biyu za a hukuntar da su. Ana da yasa ran da zaran gwamnan jihar Kaduna Malam Nasu yan Rufa'i ya rattaba wannan doka hannu za ta fara aiki nan take a faɗin wannan jiha ta Kaduna. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To da alamar muna da kira daga Kaduna wake kallai. To sunana Ibrahim Alaramma ne aski riga cikin Kaduna. To Malam Ibrahim muna jinka. To ai da ke nima ɗan Kaduna ne zan tsaya kan jihar Kaduna dangane da wannan doka da gwamnati ta yi. Ah, muna kira ga gwamnati kuma muna tuna mata irin alkawaran da taimu waɗannan na kasassu mun sani lokacin da gwamna ma nasir yan rufa'i ke kamfen ya sa kowane ward a fito mai da na kasassu guda goma sha biyar biyar ya kuma yi zama da su har ma yake ce musu in har ya ci gwamna ya ɗauki alkawarin zai biya musu bukatunsu har ma da na zai ɗauke musu wannan nauyin to gwamna ko ɗaya daga ciki bai musu ba sai kuma yanzu ya ce ya haramta bara bai kamata irin wannan ba har ga Allah kamata yan ƙasa ne yan jiha ne a yi musu abin da zai hana su ma fita baran ba wani rana ɗaya lokaci ɗaya a ce an hana su kai tsaye ba wannan ba adalci ba ne gode. to mun gode da ra'ayin kamar mu kaɗa ka katsinan dukku wake kan layi assalamu alaikum wa alaikum assalam Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. magana da Malam Sule ne wa'azi unguwar Makera Dutsen ma Katsina State. To kai wa'azi muna jin ka. Yawwa ina kira gaskiya ga gwamnatin Kaduna kamar yadda akarami ya magana. Fi sabilillahi bara ka ce ka hana lallai bara ba wajibi ba ne ga musulunci a ce dole kowa ya zama baraci ko ko dole sai ka yi bara sannan ka fahimci addini ko kuma ka rayu amma kuma wajibi ne ga gwamnati wanda duk zai kwanta da yunwa to gwamnati ta taimaka masa idan baka ba mutum abinci ba ba za ka toshe mashi hanya domin wannan za ka yi faɗa ne tsakanin kai da Allah. To ba ka ganin mm, eh, kuna ta bayanin cewa ah, bai kamata a hana ah, bara ba ba ka ganin tun da daɗewa magabatan Najeriya suke musamman arewacin Najeriya suke ta ƙoƙarin hana wannan ah, al'ada ta bara ganin cewa abin ana ganin yana zubarwa 'yan arewa mm, mutunci musamman ma a kudancin eh, Najeriya da sauran wurare? gaskiya ne akwai zubar da mutunci nan karbe amma a yanayin arzikin da Allah ya bamu a Najeriya ba wai wasu tsirarai ba waɗanda za su bara duk ɗan Najeriya inda za a bi abin yadda ya kamata to ya isa a ce ba wani matalauci domin ba jin daɗi ke sa mutum ya so ya bara ba. To mun gode da eh, ra'ayinka ah, bari mu kaɗa kebi. Wake kan a kebi? Lawal Abdullahi Danko wanda aka sani da suna LA. To muna jin kamalan lawan. To a gaskiya wannan doka da aka yi ta mabarata ni ma ina ganin kamar ba ta yi ba. Ya kamata a ce akwai tanadin da shi wannan gwamna ya yi da su waɗannan nakasassun kafin a ce ya dakatar da bara ɗin. Ko ba gaskiya ba. Mm. Haka kuma eh, su ma masu tallace-tallace nan ya kamata a buɗe wata masana'anta wadda za a koya musu wasu masana'antu hukun kafin a dakarar da su ga wannan hanya da suke cin abinci na gode kwarai da gaske to mun gode da ra'ayinka kamar yadda muka ce yau kofa buɗe take ga mai magana ya yi ta yau wato ga har yanzu dai muna naija wake kalayi a naija a naija kuna tare da yunusa tankuba ne in baka ne to malam yunusa gare ka To da farko gaskiya matakin da gwamnan jihar Kaduna ta ɗauka na hana barace-barace to gaskiya ni wannan matakin bai dace ba. Ya kamata ko kafin ya ɗauki wannan mataki to ya dace dan musu abubuwan da za su iya taimaka wa iyalansu musamman ma kuɗin makaranta na yara da sauransu amma gaskiya irin wannan matakin da ya ɗaukan. to gaskiya da shi da waɗannan nakasassu za su iya kai ruwa rana ya kamata ya kira su taimaka musu to in ka saurari mai magana na farko ya yi batun cewa shi gwamnan ya yi alkawarin ɗaukan matakin daɗaɗawa su na ƙasasu ba ka ganin watakila shi ma wannan bayanin zai biyo baya daga gwamnati ɗin? eh to gaskiya in har da gaske ne zai musu to gaskiya bai da laifi su kuma kamata idan in aka taimaka musu su bi doka idan in sun ka bi doka to abin ma zai zama musu wa'azi to mun gode sosai bari mu kada gombe wake kan layi a gombe sunana musa gwani to malam musa muna jin ka to ni bayani na akan mutum magana al'amarin wutar lantarki hmm. wanda shugaban kasa a kamfen ɗinsa ya yi bayani kan cewa abin da zai fi karfafawa a kai shine maganin wutar lantarki don a samu abubuwan yi da cigaba. Mm. A gaskiya har yanzu al'amarin wutar lantarki kamar fa an gaza kuma gazawa ba ga shugaban kasa ba ne ministocinsa su ne makarabansa su ne idanunsa a wurin. Mm. Mm. To tun da an an sai da wannan hannayen jari ya kamata a tunzura gwamnati tunzura wa mutane da suka sayi wannan hannun jari. su tabbatar wutar lantarkin nan ya daidaitu iyalin gurgudu amma sai abu baya baya yake yi to da fatan hukuma za ta ji bayaninka bari mu kada fatakwal salamu alaikum wa alaikum salam. kana tare da salisu mai dabino daga fatakwal to malam salisu mai dabino muna jin ka wani ra'ayi na akan yan fafatakar kwaro fato yan matan Kibo? to ni a gaskiya gani ke ba wani fafata suke fafata suke yadda fato eh, yan matan cibon ba dan me inda suna fafata kan fato yan matan cibon ai ba abuja za su yi fafata kan ba da za su aje dajin sambisa tare da su aje ai fafata fato yan matan ba saboda sojoji suna nan suna kokari a kan 'yan mata cibok nan suna rasa rayukansu suna su suna can abuja suna can fafataka wai fafataka suke wannan ba ba wata kwato 'yan mata cibok. to ba ka ganin su kokari suke su ja hankalin hukuma tunda ike a abuja hukuma take ba dajin sambisa ba ba so suke su kara da 'yan boko haram ba. ai malam in ka ga yadda sojoji suke kokari suna rasa rayukansu suna tana rasa wasu wani ya rasa hannunsa wani ya rasa kafarsa suna kokari a kai amma su suna can abuja suna wani fafataka wannan ba fafataka ba <laughs> to mun gode da bayaninka bari mu kada katsinan duku kudin ka fashe shi. to muna jin ka malam musa alo muna jin ka muna jin ka muna jin ka alo to daga dukkan alamu dai eh, baka jin mu mu dai muna jin ka in kana jin mu ra'ayi na, wannan yawa ne sun ce da to to malam layin ka ba kyau bari mu kada baucin yakuba wake kan layi a bauchi assalamu alaikum sunana kutar lawal kaje da wanda aka fi sani da chicago da Kadade to chicago amma a bauchi muna jinka a gaskiya ra'ayi na, ina roƙon janar muhammadu buhari domin da allah a yi gyara akan Eh, fannin kamar alkalai haka mm. sabida idan ba a yi gyara ba gaskiya duka mutane da ake kama su ba za a sami yadda za a yi a hukunta su yadda gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah ba. Mm. To, da fatan mai girma shugaban kasa ya ji wannan shawara ta kabar mu je mu nasarawa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. mutane da ganin nan layin nauyuka cikin da lafiyan bari bari yar kwata na jihar nasarawa najeriya muna jin ka muna son amfani da wannan damar kira ga yan uwanmu manoma da makiyaya da ma waɗansu kabila masu faɗa da junansu a gaskiya haka bai dace ba muna tunanin mun shiga damuna kowa ya je wajen noma makiyayi ya je ciwo to a ce kuma ana fada da juna haka bai dace ba yana da kyau gwamnati ta shiga cikin wani al'amari sosai ba abin sakaci ne ba ana yin waɗannan abubuwan da dama wurare da dama ba a ɗaukin mataki to da da fatan gwamnati ta saurare kamar mu kaɗa jihar Niger wake kallai. Ibrahim mai wankin hula daga garin mai godiya to iro muna jin ka to ni da Allah ina roko na ina roko daga ainihin gwamna na jihar Niger hmm. Allah ya taimaka mana da wannan hanya abin da ta tashi daga daga Kanya zuwa Ibbi To da eh, fatan. Roƙon da muke da gwamna abokar Lolo kenan da Allah ya taimaka mana da wannan hanyar. To da fatan mai girma gwamna ya saurare ka muna mun gode ma dukkaninku da gudunmuwar da kowaninku ya bayar da fatan za ku ci gaba da taimaka da gudunmuwa a fili irin wannan mun gode. Yanzu kuma sai sharhin murar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. ranar ashirin ga watan maris congo brazzaville ta gudanar da zaben shugaban kasa mara sahihanci mai cike da magudi wanda ya hana 'yan jaridu yin aikinsu da kuma saka musu takunkumi a lokacin zaben rashin samar da kayan aiki daga gwamnati rashin bayar da isasshen lokaci don shirye-shiryen zaben da hana 'yancin bayyana ra'ayi da hana damar yin taruka kafin lokacin zaɓe cikin irin wannan yanayin ne shugaba denis Sasu ingeso ya lashe zaben karo na uku inda hukumomi suka ce ya samu ƙarin shekaru biyar kan kujeran mulki da kashe 60 na ƙuri'un. Mr. Nagaso wanda yake da shekaru 70 a duniya ya yanke shawarar ya ƙara tsayawa takarar zaɓe a karo na uku cikin shekara ta 2015. Ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar, Mr. Nagaso ba shi da hurumin ƙara tsayawa takara a karo na uku, haka kuma yawan shekarunsa ya wuce na tsayawa takara kamar yadda doka ta tanada. domin kawar da waɗannan shingaye da tsarin mulki ya yi masa gwamnatinsa ta gabatar da wasu canje-canje waɗanda za su iya ba shi damar sake tsayawa takara a karo na uku ranar 25 ga watan oktoban bara gwamnatin Kongo ta gudanar da zaben raba gardama game da yin kwaskwarima ga tsarin mulkin kasar duk kuwa da gagarumar zanga-zangar rashin amincewa da aka yi ta ranar 20 da 21 ga watan oktoban bara wadda kuma ta juye ta koma tashin hankali bayan da jami'an tsaro suka buɗe wa ɗimbin masu zanga-zangar 'yan jaridu wuta har aka samu asarar rayuka da raunuka jam'iyyar da ke mulki ta bayar da sanarwa cewa kashi 93 cikin 100 na masu jefa ƙuri'a sun yi na'am da waɗannan gyare-gyaren. An samu zaman ɗarɗar bayan da 'yan adawa suka kyamincewa da sakamakon. 'Yan adawa sun ƙara shirya wata zanga-zanga ranar 30 ga watan Oktoba, amma aka soke ta a dalilin dokar hana zanga-zanga. Shugabannin jam'iyyar adawa sun ji tsoron komawa gidan jiya na kada a sake zubar da jini ga magoya bayansu. An shirya wani taro makamancin na baya taron manema labarai inda 'yan adawa suka yi shirin sanar da nasu sakamakon zaben. An soke wannan taron 'yan jarida a lokacin da 'yan sanda suka yi amfani da barkonon tsohuwa domin tarwatsa magoya bayan 'yan adawa suka kuma kama mutane masu yawa. Makonni bayan da gwamnati ta ce shugaba Saso ya lashe zaben, an samu karuwar zaman tankiya a Brazzaville. Yawan harbe-harbe da kuma gama tsakanin dakarun tsaro da magoya bayan adawa sun sa ɗaruruwan mazauna unguwannin kudancin birnin sun tsere daga gidajensu zuwa wasu unguwanni na arewacin brazzaville inda ba kasafai ake samun tashin hankali ba a bayyane kasar amurka ta nuna rashin jin daɗinta da wannan zaɓe mai cike da maguɗi a kasar congo in ji mataimakin mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka mark tona a wata rubutacciyar sanarwa kasar amurka na kira gwamnatin congo da ta yi gyara kafin ta saka ranar zaɓen 'yan majalisu domin gudanar da gaskiya a zaɓe mai zuwa Muna ci gaba da kira gwamnatin Congo da ta mutunta 'yancin da tsarin mulki ya ba mutanen ƙasarta, kamar 'yancin bayyana ra'ayi da 'yancin zirga-zirga ko mu'amala ko kuma duk wanda mutum ya so. Muna kuma kira ga duk ɓangarorin biyu da samu hanyar da za su zauna domin neman sasantawa. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. A gaishe ka to sai a muna aikin gafara sai a shirinmu na gaba za a ji ƙarshen fashin bakin dr ahmed adamu kan batun farfado da naira yanzu kan ga sahabu ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice ranar litinin mai zuwa ke sa ran kotun kolin amurka za ta saurari lauyoyi dangane da wani muhimmin batu kan dokar shugaban kasan amurka wadda ya hana ta sakayar bakin haure kusan miliyan biyar karar mai suna jihar texas da amurka batun wato mataki biyu da shugaba obama ya dauka na hara korar yara bakin haure da suka shigo amurka da kuma bakin haure da suka shigo amurka har suka haifi yara matakin ya ba su kariya su yi aiki har tsawon shekaru biyu kuma ana iya sabunta wannan doka 'yan republican sun soki shirin a zaman wadda ya kauce wa doka domin shugaba obama ya wuce makaɗi da rawa amma bangaren zartaswa da shugaban amurkan ke jagoranci ya ce ɗaukar wannan mataki yana cikin huruminsa a najeriya yankin arewa maso gabashin kasar mutane fiye da miliyan ɗaya da aka raba da muhallansu yanzu suna koma a gida suna aiki na sake gina yankunan su da rikicin boko haram ya lalata cikin shekaru bakwai da suka wuce To jama'a da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu kafin mu yi sallama da ku ga sakon ta'aziyar rasuwar Malam Illo Umani wanda ya rasu yau a Nyamai jamhuriyar Nijar wanda kuma za a yi jana'izar jana'izarsa gobe Asabar a Ilela ta jihar Tawa jamhuriyar ta Nijar. Allah ya rahamshe shi. Yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Liston wacce ta hada mana sautin da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan wurin Washington DC ke muku fatan alheri sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu.